lauyan waɗanda ake tuhuma wato 'yan boko haram ya zargi babbar kotun tarayya da nuna son rai bisa yadda ake tsare da su 'yan boko haram ɗin a hukumar jami'an tsaron farin kaya na sss maimakon gidan fursuna kana an danne masu 'yanci a matsayinsu na 'yan adam a don haka suke shakkun ba za su sami shari'a irin na adalci ba. We are very consistent, urging the court to ensure speedy trial in this, in this case. Lauyan gwamnatin tarayya kenan Barisa Labaran yake magana kan gaggauta ɗaukar mataki kan wannan magana yake cewa a ɓangaren su sun shirya tsaf don ci gaba da wannan shari'a. The defendants expressed the view that they are not comfortable with the court. Wannan kuma lauyan 'yan Boko Haram ɗin kenan Barista inevi Ali Momo ke tsokaci kan korafin ba su aminta da wannan kotu ba daga bisani dai mai shari'a jan tsoho ya yanke hukuncin dakatar da ci gaba da sauraron wannan shari'a inda za a mai da batun gaban babban alkalin kotun tarayya don a kai shari'ar gaban wani alkali na daban barista ibrahim tukur el sudi lauyan tsarin mulki ne su ba su yarda ma da tsarin najeriya ba saboda haka za su rika yin wannan korafin korafin idan suka ci gaba da hakan aka fahimci cewar su ne cewar kada a yi masu shari'a a wayannan kotunan to za a yi watsi da duk roƙon da za su yi nan gaba. Kwararren lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salibawa ya ce wannan zargi na Boko Haram da suka yi wannan kotu tamkar wuce gona da iri ne. Domin bisa ga shari'a kafin ka zargi alkali da cewa ba zai adalci ba akwai abubuwan da dole ne sun fito a fili. Misali ka iya ganin cewa da shi lauyan da yake gabatar da kara sun iya tabbatar da wannan akwai wata irin dangantaka ko alaƙa tsakanin shi da shari'a. Na biyu idan a kotu iya nuna ya fi son bangare guda to sai ka nuna cewa to bisa ga yadda muke gani ba zai aiki ba amma zaman farko ma ba za ka iya yanke hukuncin haka ba ba mu da muke shari'a muna ganin irin wannan abubuwan da suke faruwa idan aka ce za a gaba da shari'a nan haka zai iya yiwuwa yanzu ko da an canza wani alƙali ma su kawo wannan hujja to amma yanzu za mu sa ido mu gani idan zamanto sun ƙara kawo wannan hujja to mun san cewa akwai matsala ya nuna cewa ba wai maganar wai alkali ɗaya bane ba ma su yadda sharaɗi ba suna so su kawo hujjoji mara ma'ana domin a iya samun samun dile a kesin. To ko yaya masana tsaro ke kallon wannan hukuncin musamman wajen ci gaba da yaƙi da ta'addanci a Najeriya? Aliko in Rashid Harun ya yi tsokaci. Wayannan mutanen da ake zargi sun yi wani abu ne a the state ya kamata su fuskanci kotun tarayya ta musu shari'a saboda haka wannan abun da kotu ta yi ina ganin idan ta ci gaba da irin wannan abun gaskiya za a samu matsala a ƙasar nan saboda in ka duba su wayannan 'yan Boko Haram din ai su ba su da gwamnatin Najeriya ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.